Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a cikin wata sabuwar shirin namu na Peace for Arewa. Shiri da ke kawo muku hanyoyin inganta zaman lafiya a arewacin Najeriya da kuma inganta zamantakewar al'umma. Shirin namu na wannan makon dai, wanda ni Mark Nuhu na shirya na kuma gabatar ya yi dubi ne akan yadda zaman lafiya ke kara taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu don jin yadda rashin zaman lafiya ke ɓata zamantakewar al'umma. Masu iya magana sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu kuma suka ce ya fi zama sarkin ma kansa, kuma iya gaskiyar kenan. Domin kuwa, babu wata harkar a rayuwar duniyar nan za ta samu ci gaba ko ta samu nasara ba tare da zaman lafiya ba. Najeriya, a matsayinta na babbar kasar, kasar bakar fata a duniya, mai ɗauke da al'umma sama da miliyan 200. mai ɗauki da mabambanta kabilu sama da ɗari uku mai ɗauki da mabiya addinai daban-daban babu shakka tana da bukatar zaman lafiya musamman ma a wannan lokaci da take fuskantar babban kalubalen rikice-rikice daban-daban da suka hada da ta'addanci yunwa talauci fadace-fadace masu nasaba da kabilanci da na addini don haka samar da zaman lafiya ya zama wajibi A duk lokacin da aka samu zaman lafiya da fahimtar juna, musamman na tsakanin mabiya addinai, to, yakan kasance shine ginshikin dukkan ci gaba ga kowace al'umma. Domin akalla an samu mataki na farko da za a hau don a cimma nasarar abin da aka sa a gaba. Kamar dai yadda ba za a samu waɗannan abubuwa ba idan babu zaman lafiya, bisa haka ne ya sa nake ganin cewa. ya zama wajibi ga duk wata al'ummar da ta san mutuncin kanta take kuma son ci gaba ta tabbatar ta samar da wannan zaman lafiya da fahimtar juna a tsakaninsu ta yadda za a rinka samun mutuntawa a tsakanin juna girmama addinai ko fahimtar juna tare da martaba kabila da yanayin da mutum yake da kuma uwa uba yi wa juna nasiha. a irin wannan ne kuma yakan kasance cewa ita ma hukumar musamman gwamnati gwamnatin kuwa tun daga tarayya jiha da kuma ƙananan hukumomi suke jajircewa wajen ganin sun bi duk hanyoyi da suka wajaba wajen ganin al'ummar da suke shugabanta sun zauna lafiya ta hanyar fahimtar juna musamman a tsakanin addinai. Al'umma masu addini ɗaya da kabila ɗaya ma sukan samu tashin hankali da kashe-kashe bisa wasu bambance-bambance da ke tsakaninsu, musamman idan aka nuna son zuciya da rashin ya kamata. Amma mun fi mayar da hankali ga addini ne, domin ta nan ne aka fi cusa ƙiyayyar juna, musamman ga waɗanda ba su san inda ke musu ciwo ba. A zamanin da ta wuce dai, mun kasance muna zaune lafiya da junanmu. ba tare da la'akari da bambancin addini ko kabila ba amma daga baya sai ya zama masu sai ya zama wasu masu son zuciya musamman 'yan siyasa suka sa son rai suka shiga jama'ar har wannan aminci da ake da shi ya zube har ya zama ana zubar da jinin juna da lalata dukiyar da juna da lalata dukiyar da juna da kaiwa wuraren bautar juna hari wanda duk waɗannan abubuwa ne da sam ba su dace ba ko ya sani. To, amma daga baya-bayan nan wasu jama'a daga cikin al'umman da muke da su sun ɗaukarwa kansu ganin sun dawo da wancan zaman lafiyan da muke magana a kai ta hanyoyi da dama waɗanda suka hada da tuntubar juna da kaiwa juna ziyara a lokutan bukukuwa da kuma nuna damuwa a lokacin da wani ya samu damuwa tare da taya shi farin ciki a lokacin da wani abin farin ciki ya same shi. Amma wata babban tambayan anan shine, shin wace hanyoyi za a bi don samar da cikakken zaman lafiya musamman a arewacin Najeriya? Sai a biyo mu a shirin namu na mako mai zuwa don jin ansar wannan tambayar. madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya Shaya, shaya, ne